wai gani muke yi da za a yi mana kansu fi musalli ne ne a nan saboda girman abin da yake nan din wallahi tallahi za ka yi imani da abin da ake faɗa maza ba sallah yana cewa ma zikirtu fi majalisin illa kuntu hadiran zalikal majlis wa zallu mutarifatun bi kasratis salati alayya ba taba ambato na a waje ba muna maraba da zuwan shehu salamu alaikum la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah আল্লাহ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 'yan ƙanana ƙananan almajirai 'yan uwana ina mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin isarsa ya isa da mu ya iso da mu wannan guri mai albarka wanda cikin falalansa ya taimake mu da wannan falala ya samu a cikin falalansa na halartar wannan guri mai albarka wanda cikin ni'imansa ya ni'imta mu ya ni'imta mu da zama a wannan guri mai albarka wanda cikin baiwansa ya mana baiwa ya sa muka zamto masu zama a wannan guri mai albarka ba don komai ba sai don maulidin sayyidina muhammadun rasulullah ba dole ba ne mutum ya samu baiwa irin wannan zaɓe ne na Allah shekaran jiya mun zauna a wannan guri mun yi maulidin annabi Muhammad jiya mun zauna mun yi maulidi a wannan guri yau ma ga a zaune muna maulidi wasu yan uwa suna mamaki na kira shekaran jiya da jiya da yau to bara da baran bara a lissafi irin wanda za ku gane amma shi Allah a wurin shi eh shi Allah ba eh, kai ta kidaya da safe mai ke fitowa ba rana ba ce da yamma ce mai ta fadi ne suna wannan ranar ranan lahadi sai ta ƙara fitowa ta fadi ne suna wannan ranar ranan litini to sai kai ta kidaya lahadi litini talata laraba alaba da sa'a amma duka sai ka sa ne a ciki ranan ranan to ina ranan Allah ina kuma ranan annabi Muhammadu ko su ba su da shi to ko Allah bai da shi ya kamata annabi na da shi tun da shi an haifo shi ko malamai in sun zauna gurin maulidi sukan ta kokarin bayanin haihuwa annabi ni kuma kunya na kan je mun faɗa an faɗa in ka ce an haifi annabi eh an haife shi yaushe ranar litini haka ne ya kuma koma yaushe shi ma litini ko to annabin kenan wannan la ilaha illallah muhammadu rasulullah wane ne farkon halittar allah annabi muhammadu to <laughs> ya kuma za a haifo shi gashi farkon halittar Allah shi Allah ya fara halitta shi yasa muka ce la ilaha illallah muke samun muhammadun rasulullah kalmar shahadan ba ta cika sai an gwama in ka ce la ilaha illallah kai shiru sai a yi ta kallon ka haka a wurin sallah dole sai ka kira annabi muhammadu annabi adamu alaihi salatu wassalam Allah ya halicce shi ba uwa ba uba haka aka halitto shi saboda munan duka ayan adam ne ya ko to shi kakan namu ba uwa ba uba aka haifu shi aka halitto shi a haka ba a haife shi ba to yaya yake shi dan adam ne shi ma ko adam din ne shi mu ne 'ya'yan shi shi dai ba uwa ba uba wani irin haihuwa ne wannan da aka tashi aka yi annabi isa shi kuma ba uban sai uwan sai ka je ka abin da za ka yi ko yanzu kana samun yakka ta taso subhanallah aka samu sabani ciki ya zo sai kaga ana gudun cikin saboda an haifo za a ce madan me eh ya kuke jin tsoro ko ba haka ake cewa ba Me ne sunan dan to ga wani can ba ba uba sai uwa shi me ne sunan shi a'a shi ba zai faɗu ba sai ka ce ruhi ko daga Allah muna son mu faro karatun daga farko ne annabi adamu ba uba ba uwa amma an ce kun fayakun innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wannan kun kuntiyan sai ta fito da annabi adamu to shine farkon halittar Allah kenan a'a lokacin da ba kursiyin ita kanta wurin zaman yi munajati a tattauna a game za a yi mala'ika jibrilun bashi zara'ilun bashi shi kanshi shaidan din bashi ai shaidan da ba shaidani ne. mala'ika ne shi ba mai bin umarnin Allah shi yasa a duk inda malamai suka zauna sukan ce ka cire girman kai ka watsar saboda shine farkon halaka ba inda baya shiga ya shiga ko ina an Allah zai bada command ma shi ake kira wani malami mun hadu da shi a gun maulidi iya mun tambaya uku na mai daya na tambaye shi menene sunan shaidan lokacin da bai mala'ika bai zama shaidan ba ko tun da shaidan sunan shi menene sunan shi a lokacin da yake mala'ika menene sunan shi a lokacin sai mu ce ba mu sani ba mu a shaidan muka san shi to aka halitta annabi adamu sai Allah ya ce ku je ku yi masa sujada a tun daga nan aka fara karatun muna so mu ɗauko sayyidina Muhammadu Rasulullah ne a lokacin da ba haihuwan ba mai haihuwan ba wanda za a haifa sillan haihuwan ma ba ta da annabi Adamu aka halitta shi ai shi kadai ne akwai mace ne to ta ya za a haihu kun ga lokacin ba haihuwa to ina Sayyidina na muhammadu rasulullah a wannan lokaci aka halicce shi aka ce mala'iku duk ku je ku mashi sujada ai sujudu tahiyya shi kuma shi dan karatun shi ya tashi kamar yanzu ne yaro ya taso a gabanka kana kallon shi kana ganin shi yaro Shi kenan sai Allah ya masa baiwa wannan ilimin da Allah yake cewa wa naku min na ilma sai ya zama babba ya zama malami ya zama shehi ya zama gausin zamanin maya za ka yi da shi to abu biyu ne ko ka bi shi ka samu nasara ka tsira ko kuma ka ƙi shi ka halaka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai ya taso a cikin su ne suna kiransa mene sadiqul amin ko gaddama ake annabi muhammadu ya zo ya ce kai ga yanda abin yake za a ce an yarda da maganar ka amma nan da aka sako mai da annabta mene sunan shi sai suka fara kiran shi mene makaryaci mahaukaci boka duk waɗancan an manta da su to saboda haka idan kaga ana kin mutum ana mashi haushi hau hau hau to ka bincika da kyau Allah ya sanar da shi wani abu na alkhairi sai kaga ana mishi hasara to saboda haka kowane lokaci abin da ake so mutum ya mai da kansa ƙasa daga nan sai Allah ya ce to ku je ku gaishe shi dan ya ce a haba karamakallahu tun farkon mulkin nan ba tare muke ana mun komai na alkhairi ana abin nan kuma kawai ka zo ka dan sassaka mutum ka aje ka ce mai sajada. halakta hu min dinin wa ni min nari Allah sarki shedan da za ka gane ai da ka mai sajada. shi wutan da mai ake yin shi ba da itatuwa ba ne shi itan aina ake sa shi ba a ƙasa ake sa itan ya taso ba to ashe in ba ƙasan ba ya kasa ganewa shikenan sai Allah ya ce fa haruj minha innaka rajimun wa inna alayka la'anati ila yawmiddin ka fita daga cikin aljanna kai gaba ɗaya ma an kore ka a saman gaba ɗaya kuma la'ana na nan tare da kai har abada yace ni zaka ka kora shedan ba ya girma kun ga girman kan da ake magana ko wasu yana ganin da shi aka fara kafa musulunci da mu ne mu ne manya-manyan 'yan dariƙar tijjaniya mu muka fara ba da wazifa to sannu an kawo ne wanda ya fi ka kuma ka ji kanka ko ka bi shi ko ka ko ka ko ka bi shi za a bi shi dole ah, ah, to ai mu ne muka fara karanta ahalari da ishmawi sannu shi ma annabi musan da ya gama karatun nashi duka ba gurin jahili iri na ya koma ba ya ce ko in dan bi ka ta kana ji da wani karatu ya karatu eh, shafawi halari kurdubi eh, risala lawali sani duk batar da mu suke yi a cikin ilimin sai ka ce gaban malami ka da karatu ana tafiya ana tafiya ana tafiya ana tafiya an gwada shigowa malalin sami naka cikin daɗi zai ce kaulani mashahuratun to ga hanyoyi nan guda biyu ko ba haka ake karatun mani duk wanda ka bi yayi to kai malam wanne ka bi kawai ka kawo ni ka sake ni shiga daji kura ya cinye ni ai na rike da riganka sai an taba an da ka zan ce arba'atu aqwalun mashahuratun malami fa ya ga ba tumbata malam ilimi yayi karfi mun shigo cikin gari ban san ko ina ba ina banka a baya mutumin girki ka zo ka ce min ganan ganan gacen ganan duk wanda ka bi daidai ne kai malam wanne ka bi tuntuni ka tsaya da ni anan to ka je kana ji da ilimi ka tara annabi musa ulil azama ne mursali ne za mu dinga caccaku da karatu ne saboda daren da tsawo ulil azami mursali har ma kuma ya ji maganan allah ko ya ga allah ko bai gan shi ba za mu gane a gaba in tafiya ta tafiya amma dai ya ji maganar shi a jikin itaciya shi allah a jikin itace yake dama itace ne da ya kira shi ko eh nani Eh, ni ban iya karatun ba kar a ce in fassara aran maka shige daki ka rike kurdi karfe sha biyun dare ka hana mu bacci inna ni ya lallahu la ilaha illa ana babun aran maka fassara eh dama ibishiya ne Allah ya magana ta jikinta ina aka rubuta a Qur'anin haka ni dai kana ji ka ce inna ni anal sai ka ji aron ma ce ni ba haka naka nihi ba malam qur'ani na ya hudi ba tarihi aka wa ba ka zo ka damre ni to shi ya ji maganan Allah amma duk da ya gama wannan sai zo samu jahili iri na wanda bai san kamai ba sai ce ko zan iya bin ka ka sanar da ni abin da Allah ya sanar da kai na shirya duk juma'a ana karanta suratul kahfi ko ana ganin tarihin annabin Musa da Halliru to kai shi kenan ka zo ka tara ilimi ga Allah ya kawo jahili wanda bai san komai ba kuma Allah ya sanar da shi ilimi daga wurinsa sai ka yare shi sai ka koma ka cire hula kawai ka bada ka koya ya fi maka kwanciyar hankali duk abin da ake ana mana ne saboda mu gane wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid shi Allah zai iya yin komai wa ya haluku ma la ta'lamu to mu ajanan mu dawo can inda muke zamu gangaro na a hankali shikenan aka kori shaidan fa haruj min ha innaka rajim yace Allah ni aka kora to wallahi tun da ka kore ni la aquda da siratal mustaqim wannan hanyar na toshe ta kenan gaba daya shi sa maulana shehu sai yana majalisi wata rana yake gaya mana cewa annabawa aiki suke ma Allah mala'iku aiki suke ma Allah waliyai aiki suke ma Allah shaidanu ma aiki suke ma Allah a'a ya shaidanu za su yi ma Allah aiki yace yawa su annabawa da waliyai suna kira ne a zo a zo cikin rahaman ubangiji a gane rahaman ubangiji mala'iku kuma su ne suke da aiki a yi ruwa a yi sanyi wannan ya haihu a sa ciki a can a sa ciki a can kaka je kana tunanin wai kai ke da kokari ka yi aure <laughs> eh, eh, <laughs> sai ta yi ciki to sannu akara makallahu sannu namiji an gaishe ka ta yi ciki ko sannu an haihu kana dana bayan ya ce huwan lazi yi sauyi rukun fil arhami kai fa ya sha'u shi ya ciro daga can ya sa a nan a lokacin da kai baka san lokacin ba idan saduwan ke kawo cikin wani ya yi aure shekara goma ba haihuwa sai me ya faru a yan uwa mu gane wahadaniyar ubangiji mana kuma ba auren shikenan sai a yi cikin shikenan rikici ya tashi kuma inna lillahi wa inna ai shikenan ai wani ta lalace ta gama manata ya kare saboda kawai ba a taro an ce salata a raba goma goma a raba goro a ba ne auren ba to me Allah ke son ya nuna mana kar ka yadda wani abu kankani da kake ganin shi karami ne a cikin addini ka yi wasa da shi duk abin da ka gani shi Allah ya tsara shi ne a cikin musulunci a cikin imani a cikin ihsani to shi kenan an gama an haihu ka zo kuma kana murna ɗana to ɗanka sannu mai haihuwa yaushe aka samu cikin shekaran jiya ko satin da ya wuce ko watan da ya wuce ko shiya ko ɗazu da safe a kai dai kawai ka ganta dai kawai ta yi batan wata shikenan ciki ya samu to shikenan an samu cikin kai ke kula da shi wa ke kula da cikin shi wanda ya isa ya yi shi ke kula da shi kai dai kawai kullum kana nan har ma ka je yana tambaya kina jin motsi dai ko yana motsi ko to shikenan kai ke motsa ki je ka motsa mai motsi هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء shi Allah shi ke komai to shi kenan ya ce to tun da ka kore ni ba ba mutunci duk bayan ka sai na hana su shiga aljanna ka hanyar ka na shirya dai sai na datsa gurin Allah ya ce ka je duk wanda ya bi ka a cikin su duk jahannama zan wazau duka duk wanda ya bi ka to anan ne yan uwa sai mu ce alhamdulillah sai Allah ya ce illa ibadiya min humul mene mukhlasina sai waɗanda Allah ya tsarkake yan uwa menene tsarki la ilaha illallah yan uwa menene tsarki astaghfirullah yan uwa menene tsarki salatin sunnabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya ba mu zunubi kyauta kyauta ne zunubin aka ba mu za ka yi laifi kana zuwa ka ce astaghfirullah shikenan ya rubuta laifin kuma ya dawo ya tsaya yana kallon wani laifin ya zo to sai ka je ka ki karban dariƙan tijjaniya ba ka istighfari ga laifuka kala kala kana yi har da kallon matan mutanen da ba naka ba da hassada da kyashi da ganin mutum ya wuce kano ko ba aiki kenan ba ana zaune a dakali da yanzu ma har da hannu ake munafincin kar ka karɓi dariƙa ba musu kar ka shigo ka je ka yi uzurinka amma ka kalli duk muna ai kowa na kallo dai laifukan nan dai dai gwargwado ana yi ka fito gida ka bar iyali ba abinci ka je ka samu mai shayi ya fasa maka kwai biyu tusa maka a cikin biredi kana ja kana ba da labari ai ba ba sanyi sosai wallahi ka gama ka koma gida ita kuma ta ce sannu da zuwa mai gida yauwa yauwa mai gida an dai tuwa miyan dai ya gagara fa muna ta jiran ka to na ce ku jira ni ne limamai suna nan suna kallo na sai da aka ce ciyarwa eh shayarwa eh tufatarwa wurin kwana lafiya koyar da addini ka karɓar mishi na karɓa to ka kai mishi ba kawo maka ba kuma lokacin da kake son ta tana budurwa in ta ko ba menene na ga dukkan abin na haka haba tumiti eh Munafakan Allah Allah na nan zai kama mu hadda ni a cikin ba mu gyara ba a yi adalci ba dilu. eh eh ta zo kuma wallahi abincin da aka yi ne dai to me kike so ki ci faɗi kawai ki ga ya buga mashin dan dan dan dan sai shago ya je ya kawo an zo kuma an daura aure ta shigo gida kuma daga ranar ba mai gida ne Allah na kallon ta zo tana dan dariya mai gida ya menene menene ne take eh. ta dariya take ta dariya menene haka to mai gida dama ce bane ne to naira ashirin gare ni ita ke nan mun caje ni caje ni inna lillahi wa inna ilaihi haba a yi adalci to duk wannan yan uwa zunubi ne ko ba zunubi ba innal wa'ada al-wasula kana mas'ula kai ka dauki alkawari zaka ci da ita zaka shayar da ita zaka tabbatar da ita zaka yi mata duka kaki ba zunubi bane wannan to kuma gashi ba isa istighfari to ga zunan kala kala kila ma wani zai fito daga lungu kai ma zaka fito ka zo da gudu ka bashi tsoro ba zunubi bane naka ya zo wucewa bai cije ka ba ka kashe shi sai ka bari ya cije ka tukunna in ya cije ka sai ka kashe shi amma bai cije ka ba duk wanda ya kashin naka mai yake fara mishi ba kashewa yake ba ba rai ba ne za ka iya sa mishi wannan ran to duk ga wannan zulubin amma an ki yin isa gibari an ci karban da rigar tijani a yi astagfirullah astagfirullah ga zunubai an tara su dam mu kuma mun je muna astagfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum an ci wasu nan illa lillahi wa ilaihi raji'un Allah ka shiryar da mu a yi istighfari ka zagi mutum a yi salatin annabi ka zagi mutum a yi la ilaha illallah ka zagi mutum a zo a taro ana maulidin annabi annabi na gurin ka zagi mutum ka zagi annabin duka sannan ran tashin kiyama saboda baka da kunya ka zo subhanallah ina wurin mu ne mu ne ina ne wurin mai su dan dogon gimin nan ne da lalle mu ina bangaren mu zaka ga bangaren wa sahaba shimali eh. sannan ga mala'iku la ya sunan "Lahama a marahu kuma an ka zagi mutum sai an kwashi ibadunka na shekara arba'in an bashi biyan bashi to mun zauna gurin da annabu ka wuce ka ce mutanen banza yanzu mun kai ɗari nan ko talatin arba'in arba'in sau ɗari nawa kamun ka gama biyan wannan ka biya wannan ka biya yan uwa wallahi mu guji da mutane ba shi yasa maulana shehu ibrahim ce mana bilqila wal qala fala tashtagilu wa bi salatil fati saboda ya san menene wannan abu ke da matsala ka zauna mutum ya wuce ba ruwan shi da kai kawai zakirun nan ne yake shi kenan zikiri wallahi dan wannan abin da kai sai ka shekara 40 zaka je ka sha sanyi balle ma na ji yanzu malalin ba sanyi kamar shekaran da ta gabata sai ana sanyin nan kaje kana za a je wurin bautan Allah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar to Allah ya sa ka yi sallan daidai ma a karba ai ba dole ne a karba ko kuma an yi sallan akwai garantin karba ne ko akwai wanda zai daga hannu na ya ce ai ka sallan mu na isha an karba sai dai mutum ya ce tsakanin tsoro da kwadayi ba ka da garanti ma kwata-kwata ka dama mutane kuma an zala tuwayi ruminan nauyi to ga munan fitowa Allah sa an ka je wurin sallan ka ga ka gane ka ya gan shi ya ganka ku haɗu wanzu duk wakatare ba ku kusanta kar ka je kawai ka sa goshi a ƙasa yanzu ma har gwanu ko gashi ake wai sai an yi lamba a nan a gane masallaci kuna mana wasa a wurin sallah wa sujudi wa qatari aka ce kai sujudi ka kusanta da da Allah to ka kusanta da kasa go shine to duk ga zunubai nan kala kala yan uwa shi yasa magana shi Ibrahim ya bil bilqila wal qalan nan kada ka shagalta wa bi salatil fatihil qalbi ishtagilu wani ya zo zai maka eh, gulman wani ai alhaji wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatihil ai ko da alama salli ala sai na wajen ka gama ta alama salli ala sai shi kenan ka tsira baka yi ba saboda in kai da mutum fa sai an shekara arba'in ana kwasan lada shi yasa yan ɗarikan tijjaniya mu gode ma Allah mu je gun maulidi a zage mu mu je gun wazifa a zage mu mu je mu a zage ko ina shi sa ran tashin kiyama sai kaga an kwaso wasu kaya kawai an watso maka kana wannan menene ni ya min yawa wannan ma ai shayi na take zagen ka ne zagen ka ne da aka yi ta yi wannan duk ga tarin abubuwan nan to aka kori shaidan karatun muna yi ne kowa ya ɗiba rabon shi kuma mu ɗiba rabon mu tashi saboda ai ba ni ke karatun ba ni ma duk koya nake tare da ku shi mai karatu ai yana nan yana karatu ko baki mai magana ko yana motsawa ce yana motsawa baki kuma yana fito da magana ta yana magana ke fitowa shi motsin ne ke fito da magana ko ya harcen تجليات الهدرات wafi kulli shayin شيء له آية تدل على أنه إيه to an kori shaidan ya ce to duk mutanen nan sai na kawar da su kaf Allah ya ce to kaje sai mu gani to yan uwa an kori shi da aljanna ba zai dawo sai aka ce ma annabi adamu maza maza maza ka je ka shiga aljanna kai sha'aninka kuma duk abin da ka gani ka ci lokacin da na zo malali na shiga daki na ga wani farin kwano an aje ban taba ba tunda ba min izini ba amma na ga farin kwano a aje aka ci gaba da shigo da wasu kwanukan aka ci gaba da shigo da wasu kwanukan aka gama shigowa da su duka na bude na ga wannan tuwo na ga wannan miya shi dai farin ba su ce mun komai ba aka yi. duk ga ne an kawo an aje a gaba na shi kuma wannan an kai shi ɗan lungun guri haka an aje shi ni kuma hankali na ya koma wurin wannan farin kwano ni kuma ba a ce in taba ba sai kai makadar hamza buɗa can ka gani menene ya ce kai kaza a ciki na sai to matso da shi kusa to sai aka dauki annabi raba aka yi shi aljanna aka nuna mai abubuwa aka ce ci komai aka ce amma wannan karkaci yanda aka so a man da zuwa daki me yasa suka kai shi lungu ba so in ci ai sai aka kai shi daki da ko to annabi adam an kashi aljanna an kuma aje shi a cikin duk girman lahira da girman girman aljanna kawai malam ta fi karfin duniya so miliyan biyar na mutum ɗaya ne ba wannan to kuma duk ba a kai itaciyon ko ina ba sai aka kawo ta cikin aljanna aka aje aka ce kuma karkace tun daga nan aka fara koya mana ladabi da biyayya ga ta ishiyan yana kallo bishiyan aka ce kuma karkace karka yadda ka ci wannan ka ganta eh to karkace to me sa aka kawo ta cikin wurin da hadarati saboda kuma a kanar da mu wasu karatuttuka shikenan sai Allah a cikin Qur'ani ya ce fa wasu wasa a'a shaitan ya zo ya ma annabi adamu wasu wasi ta ina ya dawo fa haruj mina an kore shi ko sarki ya kore ka amma da za ka kara wani iya kan kaurin mai facin taya amma sai ga shaitan ko ya dawo cikin aljanna ta ina ya biyo har ya zo kuma ya ma annabi adamu wasu wasi sai ya ci wannan itaciya da ya ci itaciya sai lokacin da zai ci itaciyan Allah na kallon shi ko bai kallon shi Eh? ko akwai inda Allah bai gani ne to ba a ce mishi kuma sai da yana cin itacen jaka Allah Allah ma eh, ba na ce maka karka subhanallah majubi da ya ji daɗi ka ci gaba da ganin shaidan da Allah dukkan ta gwamutsawa shaidan na nan yana batar da kai Allah na nan yana shiryar da kai Allah shi kyauta amma a cikin Qur'anin ma ya ce ya hadi man ya sha'u ويدل من يهدي الله ومن يدلل to ina shedan to shi kenan ne. aka ce ai ka ci itaciya na gaya maka ka guji shedan din nan ka guje shi ka guje shi makiyinka ne na ba adam da ya dukar da kai tun ba a gaddama da ubangiji da sai ce Allah to ina ka kore shi a malali ne duk ba zai dawo ba shi kuma ya zagayo ya biyo ta bambe guwa aka ce ma annabi adamu to kai ma za ka yi a wannan aljanna wani malami mun je wani waje wa'azi a Kaduna ya zo nan gurin sai kuka da yanzu muna cikin aljanna shedan Allah ya isa ana gafata malam baya so ya bada kudin cefa ne zai zauna a aljanna ya ci nama to mata sai sun baka na ce bai askaro ne ashe ce eh, to mata ku ta shi azkaro a gida mata su suke fara ba da tarbiyya in baka tarbiyya ba abin za ka fara yau kuma ka riga ka yi sai ka hada da na gidan in baka yi ba su za su fara ma azkaru gari na wayewa ka fara shirya a ka ji an ce ba magi kana cikin ƙara ce ba manja to na ganin da za a yi ba famfas ma na yara ya kare a'a to ba komai za a ga yadda za a yi ba ke ba ki bar ba din nan mana haka da wannan ba ba haka kar ka je gun mukaddami ka karba azkar ka koyi ba ba wa fi dahili za a yi maka ba ba kana fita ana maka ba eh, ka zo ka dafa kofa ce mai gida wallahi ba kai ki bar ba din nan shi ba ki kyale shi ya huta a'a ka fito gida kana ba ai askaru dole a yi shi in ka ƙi na Allah za ka yi na dole in mutum ya fito gida yana ba ba na salamu alaikum malam tanima an kwana lafiya ba ba aha ba kun zage mu ba sai Allah ya shiga cikin gida sai ya jono muku da iyalanku sai ka fa mutum ya fito gida yana ba ba ya zo ya shiga masallaci kuma zai yi sallah ga shi can an rako shi da ba ba ga liman kuma nan ya shiga masallacin wanda suka iya karatun Kur'ani. kusa akwai masallacin su a yadda sun ga an cika bayan su sai ka ji karatu kawai yana tashi wai su an cika ran da kuma ba mutane sai a ce wai ilahu kuma na wahidun wannan sallar mai ne sunanta eh una ko to fa wailul lil musallina ta fito gida da ba ba ba ba kuma ya ka shiga masallaci za ka yi sallah kila ma an ce allahu akubar ka ce ba to aka koro shi a can sayyidina Muhammadu rasulullah don mun gama kewayen mun dawo gurin annabi adamu ya ta allah haƙuri ya ta faɗan kalmoma ya ta faɗan abubuwa da neman abuwa allah ya ƙi yarda ya ce sam ban ya ma ba sai ya tuna lokacin da aka shigo da shi a kofin aljanna ya ga